الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم يا جماعة المسلمين gaskiya wannan maraice na yau ranar goma sha hudu ga wata na goma sha biyu zulhajji hijira annabi alaihi salatu wasalam dubu da ɗari hudu shekaru arba'in da ɗaya yinin hudu ga watan Ogas na takwas a miladiyar haihuwa annabi Isa ibn Maryam alaihi salam wadda kiristoci bayan takaddama su sashi suka ce bana shekara ta 2020 to wannan maraice ne na farin ciki sabila da haduwa da abokan imani da musulunci abokanan aikin yaɗa ilimi ta hanyar karantarwa da wa'azi kuntum khaira ummatin ukhrijal lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah saboda ka ba ni da kalmomin da zan iya faɗa irin farin cikin da nake ciki kuma kun ga ɗan malamin malaminmu wannan gida duk yaran gidan kaɗan da kowa ya san shi ba a daɗewa yakan zo ya kwanaki a nan ya koma zai tafi makaranta ko ya dawo kuma alhamdulillahi wa qul imalu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wa saturaduna ila alimil ghaibi wa shahadati fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun wato Allah ya faɗa ba ta tashi wannan aikin da ya bamu mu iko ai wa'azin kuma ana yin aiki gwargwado gashi ya nuna wallahi na sani ba a nan Najeriya ba a kasashen duniya ma daban ana iya ta taron shugabannin ƙasa da ministoci ba su samu hasken da aka samu namun nan ba menene ga almajirai amma runguma alkur'ani mai girma da hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam a rayayyuwar karantarwa ta musulunci wadda cikinta babu mai babu yi wa mai mulki hasada babu raina ƙurar talaka ba wariya tsakanin maza da mata kira ila siratin lahil mustaqim sai Allah ya tattara mu ya mana albarka na amfani da wannan lokaci shugaban majalisar malamai da 'yan majalisunku da kuka yi wa wannan tattaki tun kafin ku zo dama ina ji ɗaya bayan ɗaya tun lokacin da muka je ma musabaka wato juma'ar da za ta yi kyau in ji bahaushe tun daga laraba to wanda yake jin hausa ya san mai na ce to gaskiya malam musa allah ne yake taimakon bawa sai ka zo inda da allah bawa ya dogara wala shi ne zai nuna mana hanya ya mana gata wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim allah ya kara muku albarka da taimako yadda kuka ba da haɗin kai ake tafiya lafiya gaskiya alhaji magaji da sauran abokanan aiki da shugaban gudanarwa kun yi sa'ar rikawar ku don dukanku kun sani na je adamawa mayawa bayan mayawa bisa ga umarni na Allah da manzan Allah da malaminmu ya karantar da mu na mahimmancin sulhu wa sulhu khair sai a tura jagoranta mu je da in ka adamawa to orata ta tunnike to amma tun da Allah ya baku wala sai yanzu mun faɗa ne ma ake tunawa to ai Allah ya nuna wa qul imalu fa Allah amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturaduna ila alimil ghaibi wa shahadati fa yunabbiukum bima kuntum ta'malu to ni ina gaya muku wata magana wanda yake gaskiya ce ai tana bayyana nace komai yawan ku na hango ku ni ba na ce ga wancan zai cuce ni yawa in ya zo ma da wanda ta kan ya iso sai Allah ya canja ta sai ya zama abu sai mu ranka ya mai aikin Allah kuma ba wayo na bane ikon Allah ne to kun ga a Dr. Yahuza ba fa zan faɗa da raini ko wani abu ba tun suna yara nake ɗaya daga cikin ma'aikatan da suke karantarwa a makarantar da ya karatu to kasan kana da wa'anda kake karantarwa akwai alaƙa bayan gamawa har ya zo ya tafi akwai ran aka gayyace ni hammale sai ya zan je sai na ce kai je ka an yi haka to kaga yadda ce kuma suna ɗaya daga wa'anda tun lokacin ta turawa lockdown na abuja su suna sallah ta juma'a shugaban majalisar malamai suna ma suna sallah ta juma'a a ina a masallaci yawwa to kaga allah shi yake tsara wanda zai ba su nauyin ɗaukar aikin addini don me shi ya san su wani in ka ɗauko shi ba shi ba ne in ka waye ga haka neme shi kalasa rasa to kai ba kai zaka bayar ba mai bayarwa kuma an bai bashi ba dole ya gudu yawwa sa irin nan jarida ta ɗauko sai daga an rubuta doka hana sallar juma'a da aka yi 'yan izala sun wa gwamnati a jihar Legas haka suka rubuta a jarida ko aminiya ko abin da na gani da kaina wai suna haɗa mu da abin nan amma fa gashi kuma shugaban malaman yanzu shine daga Lagos an yi lokacin lafiya an haye lafiya kuma hukumar bata taba kawo masa wata barazana ba don meye a gani na yana cikin kariyar Allah yawwa to kun gani ko a jika kar mu tsaya mu yi ji wani shakka ko tsoro Allah baya barin nasa Yahudawa nan da Nasarawa nan abin da suka kullawa duniya duka wallahi ba su yi nufin a ce yanzu ba a kashe-kashe da yaƙe-yaƙe duk duniya ba shi yasa suka ce a raba tsakanin shugabanni da talakawa da kaza-kaza yunwa ta zaburin mutane a tashi a yi kashe-kashe kullama auka ran lil harbi a tafi a hallahu shi yasa an kuka lura duk ran da nake yin wa'azi na zo kaya sai ce jama'a sai ce Allah ya taimaki shugaban kasa Janaral Muhammadu Buhari Allah ya taimaki 'yan majalisar dattijan mu masu kyau Allah ya taimaki na dokoki Allah kaza don so ake mai faɗa eh, mu kuma Allah ba faɗan yace mai ba wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama to mu a salama din muke amma wanda ya dace da shari'a wanda a cikinsa ba kwanta a yanka ka ba tsokana kowa fada ba zalunci ba wasarere da dukiya barawo ya dauka yauwa to kaga wannan taimako ne Allah ya mana ba don kan yi ta wawa ba sai ce duk duniya ba ƙasar da 'yan corona suka samu turjiya kamar najeriya yawwa saura sun zamanto 'yan anshin shata sun kasara kasashe masu dukiya kama in aka duba ayar ubangiji sai yana cewa kanar ƙaryatan mutuma'in aminatan mutuma'inatan ya ti ha min kulle makanin fa kafarat bi an umin lahi fa a zaƙa hallahu libasal ju'i wal bima kanu yasna'un to ni ba sai na fasarta ba ku ku je kasashe ku fasarta ka ai wasa da wa'azi mun yi kira da babban murya kuma wallahi Allah ya saka wa Buhari a labaran ƙasa-ƙasa wallahi aikin da ya yi lokacin kiran nan na cewa a buɗe makarantu Allah kaɗai ne zai biya shi kuma yanzu dan Allah ba ku ji labaran za a bubuɗe ba yawa aka ce an aka ce to ya ya sha fama da wahala da sanyi da zafi a waje a buɗe ƙofa ana ce ba za a buɗe ba aka ce to to shigo iya nan to wata ran kana tsakar gida haka ne ko baka ba to Allah ka ƙara mana buɗi Allah ya zauna da mu lafiya da shugabanninmu akan gaskiya Allah ya samu wani da duniya lafiya na fata dukkanku ku yi ƙoƙari ku ga kowa ya je ya yi program a al'irshad kuma ya ɗau nauyin don kamar yadda ƙa'idar da muka yi mu da ku a ɗakin taronmu kar ku tafi ba ku yi ba don ya zamanto duk ƙasa da ko'ina kowa ya ga nasa ya ga irin yadda malamin san ya daɗa nana ta wa'azin da yake mar kafin ya zo ɗin kuma a ga lallai mu wato wa tasimu bi hablillah jami'an wala ta farrako, ta magance mana warawara dan ga ku daga nesa duk mun haɗu to Allah inda ya kawo ku lafiya ya mai da ku lafiya da mu da ku muna wa yanda Allah ya wajin kai da rahama da haka sai in raka ku bakin kofa yan midiya su ɗauka a harba ran wanka ranar wanka ba ɓoyan cibi wa sallallahu ala sayyidina muhammadin ala alihi wa